ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام a yanzu da nake magana dare ne na talata wacce ta daidai da daren sha takwas ga watan rabi'un al'awwal hijira na da shekara dubu da dari hudu da talatin da bakwai wacce ta daidai da ashirin da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shi ne kasar na dari da saba'in da tara daga cikin jerin giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu ta darul hadisi salafiya wacce take number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya karatun da babban malamin mu a shekul alamatul muhaddif al-mufassir baqiyatu salafis salih abi abdurrahman muhammad awwal adam al'albani wanda aka fi sani da albani zaria yake gabatarwa a lokacin rayuwar shi kuma karatun da ya wata ke da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan mu manta ba a makon da ya gabata har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin sura ta uku daga cikin jeran giyar surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira ya bar makka zuwa madina surar da take tattaunawa game da abin da ya shafi al'amari na ibada da abin da ya shafi rayuwa da mu'amala tsakanin waɗanda suke musulmi da waɗanda ba musulmi ba mu'amala tsakanin yahudawa da maguzawa da kiristoci a gefe guda da kuma musulmi a gefe guda surar da take karantar da mu al'amari na ibada abubuwan da suka shafi rukunai na musulunci aikin hajji sallah da zakka da sauransu wannan sura kamar yadda muka bayyana na daga cikin abubuwa da za ta karantar ko take karantar da musulmi Lallai wannan sura ta bayyana mana yadda al'amari na jihadi da yaƙi ya faru a sa'ad da annabi ya bar makka ya koma madina a inda ta tattauna game da wato abubuwan da suka faru a yaƙin uhud da sauran yaƙoƙi makamantan waɗannan idan dai yan uwa ba su manta ba dama mun kwana a ƙarshen aya ta ashirin da bakwai, a yau za mu tashi aya ta ashirin da takwas. a cikin سورة آل إمران Ali Imran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله تعالى يتي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير أتكون أن آية مدوك مدوكة سركي تيوائكي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء kada muminai masu imani su riƙi kafirai a matsayin auliya a matsayin masoya min dunil mu'minina su kyale yan uwansu muminai la yattakhidhil mu'minuna alkafirina awliya'a min dunil kada muminai su kuskura su riƙi kafirai a matsayin masoya a matsayin waɗanda suke ƙauna waɗanda suke bayyana musu soyayya a ɓoye ko a zahiri su riƙe su a matsayin abokan sirri min dunil na su ƙyale ‘yan uwansu muminai ga muminai ga musulmi ga mumini ɗan uwanka sai ka ƙyale shi ka tafi ka riƙi kafiri wannan kafirin kirista ne ko ba yahudi ba ma guje ne ko ma wani iri matukar kafiri ne ya cewa Allah matukar ba musulmi ba ne to Allah ya hana kai mai imani ka rike shi a matsayin masoyi ka kyale yan uwanka muminai Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka duk wanda ya rike kafiri a matsayin masoyi ya kyale ‘yan uwan shi muminai musulmi masu imani, falaisa min Allah fi shay'in to ba shi ba Allah, kuma ba Allah ba shi. Ibn jaririn ya ce, faƙad bari min Allah wa bari Alahu minhu. Allah ya barranta daga gare shi, kuma ba shi ba Allah. Imamu Fabari ya ce, saboda ya riki makiya Allah makiya addinin Allah a matsayin masoya wannan ta sa lallai ya yi ridda ya bar musulunci kuma ya tafi ya shiga cikin kafurci, haka babban malami ibnu jaririn ya fassara falaisa min Allah fi shay'in faqad bari min Allah ya barranta daga Allah sun yi hannun riga ya yi wa Allah tawaye kuma Allah maɗaukakin sarki ya barranta daga gare shi Allah maɗaukakin sarki ya ce, Illa an tattaku minhum tuqa sai dai fa in za ku ƙaunace su ko za ku bayyanar musu da soyayya ta fili sai dai in za ku yi haka a matsayin taƙiyya. Illa an tattaku minhum tuqa sai dai in za ku yi haka a matsayin taƙiyya. Al'imamu Ibn Jaririn Tabari ya ruwaici asali a cikin littafin shi wato littafin tafsiri daga sahabi abdullahi dan abbas a inda al'imamu tabari ya ambaci wannan asali da cikakken isnadi har zuwa ga ibn abbas Imamu tabari ya ce حدثنا Abdullahi الله بن haddasa حدثني معاوية بن صالح عن علي أي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ابن عباس aka ruwaici wata magana daga gare shi game da fassara wannan ayar da Allah yake cewa kada mumine su riƙi kafirai a matsayin masoya su kyale yan uwansu muminai ibnu kasirin ko kuma ibnu jaririn ya ce kamar yadda ya bayyana a riwayar ibnu abbasin ya ce wa الله Muminina. وتعالى المؤمنين أن يلاطفوا fara. Allah maɗaukakin sarki mai tsarki da ɗaukaka ya hani muminai ya ja kunnansu an yi latiful fara. cewa kada su tausaya ko su sassauta ko su bayyanar da ƙauna da soyayya ga kafirai aw yattakhidhuhum walijatan min dunil mu'minin ko kuma su riki kafirai a matsayin masoya su kyale yan uwansu muminai illa an yakuna al-kuffaru alaihim zahirin sai dai fa idan kafirai sun yi rinjaye a kansu kasar ta kafirai ce kafiran sun ritsa ka kaga sun yi rinjaye a kanka sun maka kofar rago sai ce haru lahumul lutufa sai ka bayyanar da soyayya ko tausasawa ta baka ta harshe ga waɗannan kafiran amma wa yukhalifunahum fid din sai ka saba musu a addini zuciyarka tana kin su bakinka yana furta soyayya a gare su saboda kada in ka bayyana kiyayyarka ta fili a gare su za su iya hallaka ka za su iya cutar da kai dukiyarka za ta iya hallaka to babu laifi ka iya bayyanar da soyayya ta baka ga kafiran amma zuciyarka tana tsile musu albarka ibnu abbasin ya ce wannan shine illa an tattaku minhum tuqa sai dai fa in kun bayyanar musu da soyayya a matsayin taƙiyya ko kun fahimta jama'a sai dai kun bayyanar musu soyayya su kafiran a matsayin taƙiyya kafirai sun ritsa ka kamar yadda ta faru ga sahabi ammar ibn yasirin a hanyar shi ta hijira daga makka zuwa madina kafirai suka ritsa shi suka bukaci da ya bakaken kalmomi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma yayi fahallu fahallu sabilahu sai suka kyale shi suka rabu da shi yana zuwa madina sai bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga abin da ya faru da ni ga abin da na annabi yace a sa'ad da ka faɗi yaya ka ji imani a cikin zuciyarka ammaru yace ce na ji zuciyata tana nan a yadda take kafin na faɗi abin da suka sa na faɗi annabi ya ce da za su kuma to ka kuma ina fata an gane da za su kama ka su kuma cewa sai ka yi baƙaƙen kalmomi sai ka bayyana soyayya gare su sai ka ƙaunace su da baka to ka yi don ka kubutar da ranka da addininka da dukiyarka ina fata mun fahimta shi yasa sa imamul bukhari a cikin littafin shi al a can ciki kitabul adab ya ruwaici wani asali mu'allakan wato ba da cikakken isnadi ba daga sahabi abu darda sahabi abu darda yake cewa inna lanukshiru fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum yace mun kasance muna bayyanar da muna yin yaƙe wato muna murmushi Allah ya sa an fahimci yaƙe jama'a muna yin yaƙe ma'ana buɗe haƙora dariya dariyar ƙarfin hali ko lanukshiru fi wujuhi aqwamin mune ma wasu mutane yaƙe in mun haɗu da su kafirai amma fa wa qulubuna Zukata mu suna tsile musu ina fata an fahimta kaga fuska tana wato a fuska in ka kalle su zaka ga to ai murmushi suke sakin jiki suka yi da waɗancan kafiran hukun fahimta da kyau jama'a amma me yasa suka saki jiki da waɗannan kafiran abu darda ya ce suna yin haka ne don su tsira daga sharrunsu don su kauce wa makircinsu da zai iya kaiwa zuwa ga rayukansu da dukiyoyinsu ina fata jama mun fahimta shiru fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhu shine kamar yadda mawaki ya ce ko إن شر الناس من يكشر wa in يلقاني shatam ko ba haka هكا ya ce ba wato mafi sharri daga cikin mutane shine wanda zai haɗu da ni sai ya yaƙe amma da na kauce sai ya zage ni ina fata mun fahimta kaga man yukshiru li kaga la fi wujuhi kawani ina fata da ma mun fahimta don haka dai wannan aya Allah cewa yayi la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya kada mu'minai su riki kafirai a matsayin masoya min dunil mu'minin su rabu da 'yan uwansu mu'minai wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ai zalika din ishara ce zuwa ga kaunar kafirai tare da aje ƴan uwanka mu'minai falaisa min fi fi shay'in baka ba Allah kuma Allah ba shi ba kai ka barranta daga Allah Allah ya barranta daga gare ka dan kayi ridda ka zama kafiri ka zama mushiriki, faqad bari'a min Allah wa bari Allahu minhu ina fata mun fahimta wani daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda ake kira da al Suddi yake cewa ai man fa'ala zalika fa huwa mushrik duk wanda ya aikata haka ya zama mushriki ya zama mushriki illa an yattaqiya minhum tuqa sai dai fa in yayi haka ne a matsayin taqiya yayi haka ne dan ya kubutar da ran shi dan ya kubutar da mutuncin shi da addinin shi da dukiyar shi wannan asari al-imamu ibnu abi hatim ar-razi da al'imamu ibn jaririn dukkansu suka fitar da shi a cikin wato asalin littattafansu na tafsirin alkur'ani wani tayu ya ce to ai hukuncin yayi tsanani a ce dan ka kaunaci wani ka zama kafiri amsa ita ce i Allah ne ya faɗi ina fata mun fahimta kafirai ne kafirai ne kada ka kaunace su idan ka ce hukuncin yayi tsanani to ka tuna da wanda kake Allah maɗaukakin sarki ne ya faɗi masu karantawa jan baƙi kaɗai su kai ba laifinsu ba ne ina fata mun fahimta yadda baƙin yake dole su fassara shi a yadda yake ko kun gane jama'a falaisa min Allah fi shay'in ba shi ba Allah Allah yayi baran-baran da shi illa an tattaqu minhum tuqa sai dai fa in kun yi haka ne a matsayin taqiyya ibnu jaririn ya ce ai illa an ta kunu fi sultanihim sai dai fa in kun kasance a ƙarƙashin zalunci da kama karya irin ta kafirai in kun kasance a ƙarƙashinsu fatakhafuhum ala anfusikum sai ku tsoraci waɗannan kafirai ma'ana kuna tsoronsu kada su yi muku ta'addanci kan rayukanku fatuzhiru lahumul walaya fatuzhiru lahumul walaya to a wannan hali ba laifi sai ku bayyana musu kauna ta fuska an fahimta bi alsinatikum da harsunanku wa tubmiru lahumul adawata amma sai ku ɓoye ƙiyayya da gaba tasu a cikin zukatanku kaga a fuska kun bayyana musu ai ai ana tare ina fata mun fahimta to amma kuma a cikin zuciya to kuna kulle da kiyayya tasu me yisa abin da ke cikin ranku ya saba da abin da ya bayyana a sarari da abin da kuka furta a harshe sai ka ce saboda taqiyya illa an tattaku minhum tuqa ina fata an fahimta ibnu ya ce wala tushayyuhum ala ma hum alaihi min al-kufr ba za ku biye musu ba akan abin da suke akai na kafirci ku kun gane jama'a shi yasa aka ruwaici asarai daga wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai suka ce at-taqiyatu fil lisani taqiya a harshe take suka ce wala taqiyata fil qatl a cikin kisa to babu taqiya ma'ana da kafirai za su rutsa ka su ce sai ka kashe wani to anan babu taqiya baka ce to bari na kashe shi ai taqiyatan illa an tattaqu minhum tuqa a'a taqiyya na kan harshe ne da kuma bayyanar da wato asalin abin da zai iya bayyana a fuskarka na nuna bishasha ko na nuna ƙauna a gare su da fuska da harshe amma a aikata fa to anan babu taqiyya ina fata mun fahimta don haka da za su ci kashawa ci dukiyar wani ko ɗebi dukiyar wani ka tafi da ita to anan babu taqiyya kun kiyaye da kyau jama'a suka ce a taqiyyatu fil lisan taƙiyya a harshe take ko ka ce a huska ina fata an gane ko a mu'amala ta sarari amma abin da ya shafi zubar da jini asarar rayuka kutsawa cikin mutunci da dukiyoyin wasu to wannan kan babu taƙiyya a kan shi ko kun gane da kyau jama'a malam ya ce wala tu'iluhum ala muslimin bi kada ku taimake su don cutar da wani musulmi akan wani aiki da su kafirin za su sanya ku ku yi kaga wannan fassara ta yi daidai da watan aya ta cikin suratul nahli da Allah maɗaukakin sarki ya bayyanar da mutumin da ya kafirce wa Allah a sakamakon tirsasa shi da aka amma da baka amma imani na tabbata a cikin zuciyar shi to wannan babu komi kan shi ina fata an fahimta Allah ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kafirce wa Allah man kafara billahi min ba'di imanihi ya wa Allah bayan yana da imani to duk wanda ya haka sai Allah ya togaciya ya ce in banda wanda aka tursasa illa man ukriha sai wanda aka tursasa aka tsare aka matsa mishi sai yayi ya furta kalmomi na kafirci ko kalmomi na batanci ko sai ya bayyana wata ƙauna ga kafirai amma fa wa kalbuhu mutma'innun bil imani zuciyar shi ta natsu da imani bakin shi ne yake furtawa saboda taqiyya amma zuciyar ta natsu da imani ina fata an gane to wannan babu komi akan shi amma Allah sai ya ce walakin man sharaha bil kufri sadra lallai duk wanda wato kafirci ya haskaku da zuciyar shi wato zuciyar shi ya zama kafirci ya tabbata a cikinta ya zaɓe ta ma'ana ya zaɓi kafirci sama da imani daga zuci sai ce fa'alaihim ghadabun min Allah to fushin Allah zai tabbata a kansu wa lahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma a ranar alkiyama kaga wannan ayar kamar yadda za mu zo mu ji malamai suka ce wannan ayar ita ce asali game da hukuncin takiyya a musulunci ko kun gane da kyau jama'a idan muka zo tattauna darussa da fawaid da za mu amfana da su a cikin wannan ayar to za ku zo ku ji bambanci tsakanin attaqiyyatu shar'iyya da attaqiyyatu shi'ayya taqiyya ta shari'a da kuma taƙiyya ta 'yan shi'a a 'yan shi'a suna da taƙiyya kuma suna kafa hujja da wannan ayar da waccan ta suratu ali imran ko ba haka ba to me bambanci tsakanin wannan taƙiyya da kuma waccan taƙiyya tasu ta 'yan shi'a to mu dawo nan kusa kun da ji Allah ya ce kada muminai su riƙi kafirai masoya su ƙyale ‘yan uwansu muminai duk wanda ya aikata haka ba shi ba Allah kuma Allah ba shi ba shi ina fata an gani sai dai fa in ya aikata haka ne a matsayin taqiyya to shin taqiyya wacce take ta shari'a wacce musulunci ya zo da ita taqiyyar da wannan ayar da waccan take tabbatarwa shin akwai ta har yanzu kuma za ta ci gaba da wanzuwa har zuwa tashin alkiyama ko kuwa a'a ƙiyya ta ƙare da mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun fahimci matsalar jama'a an samu daga cikin malamai musamman malaman sahabbai an samu sahabi mu'az ibn jabal Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi an ruwaici asali daga gare shi yake cewa kana tattaqiyatu fi jiddatil islami taqiyya ta kasance a farkon musulunci ne a lokacin da musulmi suna 'yan kaɗan musulmi suna da rauni musulmi ba su da gwamnati kafirai sun danne su mu'azu ya ce a lokacin ne taƙiyya take tabbatacciya sai ce amma a sa'ad da musulunci ya ƙarfafu musulunci ya samu gwamnati ya zama yana da ƙarfi mu'azu ya ce to babu taƙiyya daga lokacin taƙiyya ta ƙari wasu malamai sai suka kalli wannan asali na mu'azu sai suka ce to wannan na nuni akan taƙiyya ba ta tun bayan ɗaukakar da Allah maɗaukakin sarki bai wa addinin musulunci ta hanyar fatuhu makka da shiga addinin musulunci da jama'ar duniya suka yi a wannan lokaci da Allah ya ishara a suratul nasr ɗaya cewa ra'aitan nasa idkhuluna fi dinillahi afwaja wasu malamai suka ce kenan babu taqiyya in an kalli asarin Mu'az ibn Jabal wasu malamai sai suka ce a asarin ma ai ba a fahimce shi bane asarin na ƙara tabbatar da hukuncin taƙiyya ne a kowane zamani a kowane lokaci matuƙar musulmi suka samu kansu a halin da musulmin farko suka samu kansu a cikin shi annabi da sahabbai sun samu kansu a hali na rauni a garin makka ko ba haka ba to idan musulmi suka samu kansu a irin wannan hali a wata ƙasa a wani ɓangare ko wani yanki daga cikin ɓangarori na duniya a kowane zamani to hukuncin taƙiyya zai tabbata a gare su ina fata da ma mun fahimta wannan maganar ta biyu ita ce daidai kuma ita ce dalilai na shari'a suke ƙara tabbatarwa ina fata da ma mun fahimta don haka mu dawo mu ƙara kallon ayar da kyau Allah da yace ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada muminai su riki kafirai masoya suna ƙaunarsu suna jibintan al'amarinsu min dunil mu'minina su kyale ɗan uwansu muminai goman ya fa'al zalika duk wanda ya aikata haka in ji Allah falaisa min fi shay'in ba shi ba Allah Allah ya barranta daga gare shi illa an tattaku minhum tuqa sai dai fa in kun yi hakan in kun bayyanar da soyayyan ga kafiran a matsayin taƙiyya illa an tattaku minhum tuqa sai in kun bayyanar da soyayya ga kafiran a matsayin taƙiyya wai wa hazzirukumullahu nafsa kuma lalle Allah ubangiji yana tsoratar da ku kansa yana tsoratar da ku zatinsa yana tsoratar da ku kada ku ƙaunaci kafirai Dan idan kuka ƙaunace su to lallai zai ɗanɗana muku azaba zai kama ku da sanadin ƙaunar kafirai da ku mumine kuka yi wa yuhazzirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kanshi ku kiyaye Allah ya ku muminai wa ila masir kuma lallai makoma ga Allah take ai marji'ukum wa masirukum ila Allah makomarku da inda za a mai da ku zuwa ga Allah yake Allah maɗaukakin sarki sai ya sakanya yawa kowa da irin aikin da ya yi in ka yi aiki na alkhairi Allah sai ya ya maka da wannan aiki naka da kai na alkhairi ya baka aljanna Allah ka samu dace idan ka yi akasin haka to sai ka ga sakamako akasin alkhairi ma'ana aljaza'u min jinsil amal Allah maɗaukakin sarki ka samu dace a aya ta gaba Allah maɗaukakin sarki sai ya ce kul in tukhfu ma fi sudurikum kul in tukhfu ma fi sudurikum aw ya ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fi wa ma fil ardh والله على كل شيء قدير الله تعالى يتي قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير bayan Allah maɗaukakin sarki ya hani muminai ya ja kunnansu ya gargade su kada su ƙaunaci kafirai a wannan aya sai Allah ya ce kul ka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in tukhfu ma fi sudurikum in tukhfu ma fi sudurikum in ma kun ɓoye abin da ke cikin kirazanku abin da ke cikin zukatanku na ƙaunar kafirai kuka ɓoye kuna ƙaunarsu ƙauna hafiya a cikin zuci autu buduhu ko ku bayyana da wannan ƙauna gare su ya alambullah to Allah zai yana sane da wannan abu da kuke ma'ana ko ku ɓoye ko ku bayyana halin ɗaya yake a gurin Allah yana da masaniya a kai ko ku ɓoye ko ku bayyana ina fata an fahimta ya alambullahu Allah yana sane da wannan abu da kuka ɓoye ko ka bayyana shi a cikin zukatanku in kun yi ne don taƙiyya Allah ya sani idan kun yi ne don tsantsarta ƙauna ga kafirai don jibintan al'amarinsu don haɗa kai da su da cutar da ‘yan uwanku musulmi to in tukfu ma fi su sudurikum autu buduhu ya'lamu Allahu. Allah yana sanada da shi wa ya'lamu ma fi ce wa ma fil kuma Allah shi ke sanada shi ke da masaniyar dukkan abin da ke cikin sammai bakwai wa mafil ard da abin da ke cikin ƙasa abin da ke cikin sammai bakwai na halittun Allah Allah yana sane da su to kuma haka abin da ke cikin ƙasa kaga wanda abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasa bai ɓoyi gare shi ba shin abin da ke cikin zuciyar wani za ta ɓoyi gare shi jama'a za ta ɓoyi gare shi ba don haka yana sane da duk abin da kuka aikata kuma duk abin da kuke ya sani kuma yana sani kuma zai ci gaba da sani ina fata jama'a mun fahimta shi yasa Allah ya ce wa ya alamu? ina fata an fahimta dan ya tabbatar da sifa ta ilimi ga Allah madaukakin sarki fil madi wal hadiri wal mustaqbal Allah ya sani kuma a yanzu in kuka ya sani kuma nan gaba ma in za ku ci gaba da ya sani ina fata mun fahimta wallahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah mai iko ne akan komi na daga cikin cikar ikon Allah sanin abin da kiraza da zukata suke ɓoyewa na ƙiyayya ko kuma na soyayya wannan na daga cikin cikar ikon Allah Allah maɗaukakin sarki ka samu dace mu dawo mu waiwai waɗannan ayoyi guda biyu ta wata nahiya mu dubi waccan aya ta 28 da Allah ya ce la yattakhizil mu'minuna alkafirina awliya amin dunil mu'minina malamai suka ce wannan zalun din wato zal wasali ƙasa za a yi mata wannan na nuni akan la da ta gabace ta lace ta hani ba ta korewa ba ko kun gane jama'a da Allah ya ce la yattakhizil mu'minuna zalun dinnan da aka yi mata kasra to na nuni akan lamun la da ta gabace ta lace annahiyya ba lace ce annafiya ba ba ta korewa ba ce ta hani ce hani Allah yake yi ko kun gane jama'a saboda ai asali dama la annahiyya idza dakhalat ala al yakunu majzum ko ba haka ba jama'a idan la ta hali ta shiga cikin fi'lul mudari ai dama jazma dauri yake dauka ai ko kun gane jama'a to yaya aka yi muka ga kasara a madadin ɗauri da ya kamata fi'ilul mubari ya kasance da shi ko kun gane dama sai ka ce an yi ma wannan zalun ɗin ɗau'e wato kasara ne a madadin ɗauri liltika isa ke na yi saboda haɗuwan ɗauri guda biyu ina fata mun fahimta don asali la yattakhidh da ɗauri an gane jama'a sannan al-mu'minuna kaga sai ka ce la harfu nahayin yattakhiz fi'lun mudari'un majzumun bila annahiyya wa alamatu jazmihi sukun sai a ce to aina sukun sai ka ce wa hurrikal fi'lu bil kasrati liltiqa'i sakinaini an yi mafi'il na mubare ɗin kasara ne saboda an samu haɗuwar ɗauri guda biyu ga ɗaurin fi'ilul mubare ga alifun da lamun mai ɗauri to dole kai ma wannan zalun ɗin kasara kasara sai ta zama aridatun ba kasara ce asuliyya ba ina fata da mun fahimta shi ne kamar yadda imamul hariri ya ce ko وإن تلاه ألف ولام فكسر وقل ليقم الغلام إذن ألف دلام يبيو بايا الفعل المضارع المجزوم أو المسبوق بحرف جزم فكسر أي فكسر آخره وقل سيكتي ليقم الغلام كاغا واللام لام الأمر يقم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر wa alamatu jazmihi sukun wa hurrika bil kasrati lil tiqa'i sakinaini saboda dauri biyu a guri daya larabawa la tamtiku bihi ba sa da shi ko kun gane jama'a ga dauri ga dauri to kaga sai a daure daya da dayan daurin kenan ina fata mun fahimta yawa to kun ga wannan kenan na nuni akan ba korewa bane ba cewa ake muminai ba sa rikan kafirai a matsayin masoya ba cewa ake kada kada muminai su kuskura su riki kafirai a matsayin masoya kun fahimci abinda nake so ku fahimta hani ne ba korewa ba matsala ta biyu mu lura da kyau lafazin nan da Allah ya ce almu'minuna da lafazin da ke gaba da shi alkafirina almu'minuna wal kafirina cikin waɗannan waɗanne Allah ya kwaba ya hana kada su riki wasu shin kafirai Allah ya hana ko muminan Allah ya hana ko kun gane su suwaye Allah ya hana kada su riki kada su riki wasu malamai suka ce muminai ne aka aka hani gare su kada su riki kafirai a matsayin masoya ma'ana mu'minuna a cikin wannan ayar su alfa'il ne ma'ana su ne suka yi aiki ina fata an gane alkafiri da kuma maf'ulu bihi ne kaga sai ya zama almu'minuna shine alfa'il almarfu'u bil fi'li la yattakhidhul mu'minuna yattakhidhu fi'lun mudari dama mun ji ko majzumun bilan nahiya ko وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين المؤمنون فائل مرفوع بالفعل wato fi'il ne mishi rafa ina fata mun fahimta ma'ana ma'amulul fi'il ne alfi'ilu huwa amiluhu ina fata mun fahimta don ai alfa'il ba shi ke makan shi rafa'a ba ko kuwa sai kace wa alamatu raf'ihi alwawu نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم الكافرين مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الياء المفتوح ما المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع المذكر السالم والنون aiwabin anittanwini ma'ana jam'ul muzakkari salim dama ma'alumin ga ɗaliban arabiya cewa ana yi mishi bi ma rufi a bihi fatakunu al'alamatu alwawu wa yin sabu bi ma nusiba bihi fatakunu alamatun nasbi aliyau almaksuru ma kabla halmaftuhu ma ba'a da ha kuma gane jama'a shi ibn malik mai alfiya ya ce farfa biwawin وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذيل وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو عالمون إليون وأرضون إن ووسنون alman arabiya su je su duba من fata dan na na ga kaman na fahimci fuskar wasu kaman mun tafi daji ko eh ko ana fahimta jama'a eh farfa bi wawin wa bi yajrur bi ma'ana irfa bi wawin ay ij'alil wawa alamatan rafi'i wa ya'a alamatan nasbi salima jam'i amirin idan ya zama jam'in amir ya kubuta wa muznibi da kuma jam'in muznib wato amir suna jamid muznib suna mushtaq dan ma jamul muzakkari salim daga ɗayan gurare biyu ake samun su sai ce to kuma akwai mulhaqat sai ce ishiruna wa babu ina fata an gane aga ishiruna salafuna arba'una khamsuna sittuna saba'una samanuna tis'una a babu mai una wala a babu mai una <laughs> yawa eh, babu ishiruna shine ishiruna 30 zuwa cisuna babu mi'una ina fata mun gane sannan akwai ulu akwai alamuna akwai illiyuna akwai sinuna allazina ja'alul qur'ana ibina ina fata mun fahimta wannan na nuna mana muminai Allah madaukakin sarki ya hane su da su riki kafirai a matsayin masoya ko mun fahimta jama'a dan shiga cikin wani wani abu na kali irabi muka shiga ina fata an gane mai sauraron karatun ko wanda zai ji wanda ya zo jin wa'azi to sai ɗan yi haƙuri ina fata an gane yau su kuma ɗaliban arabiya za su ji daɗi eh, ina fata an gane za su rika jin daɗi eh, in kun gane to in kuma baku gane ba to wallahu musta'an ɗaliban arabiya dai ai sun fahimta yawwa to sannan mu dawo mu kalli waccan aya ta 29 da Allah maɗaukacin sarki ya ce kul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah ya'lamhu Allah wannan lafazi na ya'lam jawabu sharti ne na inda ta gabace shi wanda fi'ilu sharti ɗin shi ya zama tubudu ko kun fahimta jama'a ma'ana tubudu shine fi'ilin sharadin ina adatu sharadin din shine in an fahimta tubudu sai ya zama shi ne fi'ilu sharɗi fi'ilu sharɗi dama majzumun wa jawabuhu kazalika ko to ina alamar jazmar a cikin nan ina alamar jazmar na'am harfun nun ku yi da kanku harfun nun harfun nun harfun nun ko share nunin kenan kenan share nunun shine alamar jazba a cikin nan ko me yasa nunin ta zama alamar jazma a cikin tuhufu na'am na'am tuhufu shi kuma bai mahallin shi in tufu lafazin kana tambaya ne ko ni ko jama'a ko ko jama'a ya kamata eh aliraji kake tamba tufu mahallin shi jazma ne su bika bi adati sharfin shi ba shi da zai yi fi'lu eh, sharf shi to menene mahallin fi'lu sharf da aliraji arrafu aw an nasu aw al-jazm aw ma mahalluhu na gaban nan kake tubdu in tubudu ma fi anfusihim ko in tubudu ma fi in tukfu ma in tubudu ma fi anfusikum aw tukfuhu to tubudu din nake magana ba tukfu ba amma kana tambayan tukhfu ne Ah, mahallul jazmi yake ai eh dan tsaya tukuna me yasa harfin nuli ta zama alamatul jazmi hona a cikin tubudu ku ba na amsa jama'a don ba zai yiwu ne ta rawa na da kiɗa na ba ko ba haka ba yau na na tubduna na ليس بجمع هذه اللفظة ليست بجمع na'am na'am ba shi ne amsa ba na'am in in in tukfu ma fi anfusikum tukfu ne a farko ba tubdu ba in tukfu ne a farko tukfu muke magana na'am tubudu ne a farko? tubu ne a farko na'am eh, bari ne abin a hankali na'am eh na'am na'am na'am na'am na'am dogon jawabi kai da ka ce saboda ɗaya da cikin al'afa'alul khamsa bayaninka daidai ne ko ba haka ba dama suka ce kullu mudari'in tafala bihi wawul jama'a aw aliful ithnain ya al mukhataba to wannan ɗaya ne daga cikin al af'alul khamsa allati turfa'u marufi a biha fatakunu alamati raf'i thubutun nuni wa tansibu wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha alamatu raf'i fiha thubutun nun wa alamatu nasbi wal jazmi fiha harfin nun ko ba haka ba kaga in adatu sharfin ko jazimul lil fi'lain kamar yadda kace ko yajzimu fi'lain ahaduhuma ash-shart wal akhar jawabuhu ko ba haka ba sai kace tuhfu fi'lun mudari majzumun bi in ash-shartiyya wa alamati jazmi harfin nun li'annahu min al-af'al al-khamsa aw adatu afafin tubudu ma'abufin alama hallil majzumi wa ma'abufin alama hallil majzumi majzumun wa alamati jazmi harfin nuni kama huzifa ma'ufi fa'alin ko ba haka ba shi ka ce ya alamhullah jawabu sharɗi wa jaza'uhu majzumun bi adati sharɗin wa alamati jazmi hissukunu wa fa’iluhu ba mustatirun jawazin takadiruhu huwa ya alamhullah sai ka ce hu abdamir almuttasilu mabni ala dhamm fi mahallin nasbi maf'ul bihi ko ba haka ba jama'a to wannan na nuna mana duk abin da ka ɓoye to Allah maɗaukacin sarki yana sane da shi ko ka ɓoye ko ka bayyana halin ɗaya ne a gurin Allah amma a gaba sai ce wa ya alamu kuma Allah yana sane da abin da ke cikin sammai da ƙasa kaga wannan ba abafi ba ne sabuwar magana ce ina fata mun fahimta shi yasa aka samu lafazin al-mudari waqa'a marfu'an ba'da wawi ina fata mun fahimta fatakunu wawu wa inafin. wawun ce ta sabuwar magana ina fata an fahimta lafazin lafazin da Allah ya ce illa an tattaku minhum tuqa malamai suka ce asalin lafazin tuqa wannan ta'un ɗin ta farko asalin lafazin daga wuqayatu wuqayatu wuqaya an fahimta suka ce asalin lafazin tuqa daga lafazin wuqaya ne to ina aka samu ta'un ana ji dan ku kalla tuqa sai aka ce daga wukaya can farko akwai ta'un nan kuma wawun ya yi sannan nan akwai alifin kusa da ƙarshe tuqa can kuma babu alifin sai wata ya'un aka gani kukun kun gane jama'a malamai suka ce asali lafazin tuqa daga wukaya ne wannan ta'un ɗin ta farko suka ce an sauya ta ne aka kawo wawun a madadinta kaga tu ka ta'un din nan sai aka kawo wawun a madadinta an fahimta wannan alifin din na kusa da ƙarshe suka ce asluhu munqalabin an ya'in asalin shi asalin shi ya'un ne aka mai da shi alifun wanda dama ka'ida cewa ta yi ta harrakatil wawu wal ya'u wan fataha ma qablahuma ubdilata alifan Iza ta haraka إذا wani fata hama kabla huma قبلهما ta alifin kudan ya hakuri bar dan ke mana wannan a allo kuma watakila kuma dan watsake dan naga kaman ba a fahimta ba duba jama'a إلا أن تتقوا منهم تقى يا يا إملاء يكي أجيكم القرآن جماعة haka yake alifin din akan wawun yake ku duba masahif ana alu jari akan wawun ko alu baki haka yake? tuka haka? to malamai suka ce asalin wannan lafazin daga wukaya wukaya wukaya an gane suka ce wannan wawun din wannan ta'un din asluha wawun asalin ta wawun ce an gane sannan wannan alif din asluhu ya'un dama ta'un anan asali ce sannan ga ta'un anan ita ma asali kafin anan asali ga kafin anan asali yanzu ya rage ya aka aka samu wawun anan a madadin ta'un alifun anan a madadin ya'un anan an fahimta da ma malabai sai suka ce asalin wannan wato asalin ta'un din wawun ce aka ibdalin ta'un aka kawo wato wawun aka kawo ta'un a madadinta sannan wannan alif din a ka'idar imla'i da kaga an rubuta shi akan dungun ya'un na biratul ya akan dungu na ya'un to na nuna maka asali ba alifin ba ne asali ya kunce ta lafazin muka muka ya an gane muka ya to ka'ida wata ka'ida ta sa aka yi ibdalin ya'un ya wayi gari ya zama Ali, don ya kamata ku sani ba wai ibdali kawai za a ci abinci a ƙoshi bane a ce to ubudila kaza min kaza a akwai ka'ida in ka ce an yi ibdali to wata abisa wata ka'ida ka'ida ta malaman sarf ina fata an fahimta malamai suka ce dama ka'ida cewa ta yi idza harraka al-yahu wal waw wan fataha ma qablahuma ubdilata alifan idza ta harraka al-ya'u وانفتح ما قبلهما أبدلتا ألفا إذن ياء دواو سكسام وسلي kun gane jama'a shine idza taharrakata din in suka samu wasali wan fataha ma qablahuma abinda ke kafin su aka mishi fataha ana ji to su din ya'un da waudin za a sauya su su zama alifun Ko kun gane da kyau jama'a don asali wawun da ya'un shin harufa ne sahihai ko ko huruful illa ne to mal asulu fil harfil illa as-sukun shin dauri ne ko ko wasali shine asalin shi dauri shine asalin shi to kuma sai gashi ya zo da wasali kaga ta harraka ta ɗin kenan to sai aka samu wan fataha ma qablahuma suka ce to dole a yi ibdalin su alifan shi yasa sai ya zama kaga nan asali wawun ce sai aka yi ibdalin ta ta zama ta'un to mu kawo ta'un din mu a nan gurin mun ba an wawun an gane wannan alifin din wannan yawon din da aka ce ta harraka wan fataha ma qabla sai ai ibdalin yawon sai ta zama alifin sai ya waye gari ya zama mene ka ka kalli قال ما لم يسكت ce asluhu qawala كذا تحركت الواو وانفتح ما قبلهما أبدلت الواو ألف الثقة قال ما لا أصله ما يلا تحركت الياء وانفتح ما قبله أبدلت الياء ألفا فتقول ما لا سالا qala ina fata jama'a mun fahimta to wannan ita ce ka'idar kenan wannan lafazin za mu damu waiwaye shi da kyau mu lura da kyau kun ga asalin wannan alif din mun ce ya ulle ko to wannan ne ta sa qurra malamai makaranta alqur'ani malamai makaranta alqur'ani waɗanda suke wato da ilimi wanda Allah ya ba su ilimi da gogewa na ilmul qira'at da waɗannan ƙura'ul ashira ɗin suka yi saɓani game da wato karanta wannan lafazin a cikin alƙur'ani kaga dai jumhurin malamai sun karanta yadda kuke ji illa an tattaku minhum tuqa illa an tattaku minhum tuqa لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا واتقوا منهم تقاه كنجي جمهور حكا سكا كرنتا تقاه للتفخيم هنغاني za a kaurara wannan tuqa lafazin nan naka ana ji sai aka samu wasu malamai daga cikin malamai qurra'u akwai al-imamu nafi da shi da hamz ko kuma hamza ko hams ibn habibin zayyat haka ake kira shi ku su waɗannan malaman sai suka karanta wannan lafazin a sabanin yadda jumhur suka karanta madadin da tafkini su sai suka suka karanta shi baina baina kun gane jama'a baina baina ma'ana baina tafhini wal kasrati baina tafhini wal kasrati baina tafkhimi wal kasrati ko baina al alif wal ya'i ina fata kun fahimta shine baina baina din to sannan sai malami na uku daga cikin qurra'u shine babban malami malamin nahwu da larabci al-imam al-kisai ana ji duk ɗalibin arabiya ya san kisai ko to kuma ka ji shi ɗaya ne daga cikin qurra'u sab'a ina fata mun fahimta malami ne ƙwararre da Allah ya bashi baiwa game da ilimin larabci da kuma ilimi na ƙira'ar alƙur'ani kuma malami ne ahlus sunna salafi ina fata mun fahimta ya rayu kusan ya rasu yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu al'imamul kisa'i kenan ku je ku karanta munazara shi da ta faru munazara ta nahau da larabci tsakanin shi da sibawaihi eh sibawaihi duk ɗalibin arabiya ya san wannan munazara allati jarat baidal kisa'i wa sibawayhi ka karanta ta a cikin al-ashbah wa nazair na al-imam suyuti ko kuma littafin wato wannan littafin na malamin nan dan Misra ku tuna mun mana ba ɗaliban arabiya ne shek ɗin tsawi tarihu nash'atin nuha eh tarihu nash'atin nuha ka je ka karanta mas'alatu zamburiya Allah madaukakin sarki ka sa mu dace kisa'i sai yayi imala an gane al'imala shi imala ne kaga a tafsir game da tuƙa kunji to na fi'u da hamza suka ce za a karanta lafazin baina baina mana bainal alifi wal yayi kaga sai ka ce illa an tattaku minhum tuqa an fahimta shi kuwa sa sai ce imala za ka yi idan malamai suka ce imala suka yi shuru mutulakan suna nufin imala kubra illa an tattaku minhum tuƙe ina fata an fahimta to ku duba waɗannan aujuhi ɗin da aka nakalto daga malaman kurra'u, ya dace da wannan bayanin da muka yi na larabci kaga waɗanda suka yi tafhimi to sun gudanu a bisa asali ne dama aliful majji tabi'atul lima qablahu tafhimun wa tarqiq ko ba haka ba ne jama'a duk malamin tajwidi ai ya san wannan kaji kuma mun dawo tajwidi dama suka ce huruful hijaiyya ala hasbi at-tafhim wa at-tarqiq inqasamat ila thalathati aqsam قسم مفخمة دائما murakkaka da'iman wa وقسم tabi'atun lima بعدها tafhiman أو ترقيقا suka ce waɗanda ake tafhimin su ake kaurara su su ne huruful isti'la waɗannan guda bakwai ɗin ko khussa dhadin sannan sauran kuma huruful istifal su ne waɗanda ake wato siranta su to waɗanda kuma su suna hukuncin su na biya ne da hukuncin harafin da ya zo kafin su kaga akwai alifulmaddi. Alifulmaddi. laisa lahu hukumun mustaqim innama yatba'u ma qablahu tafkhiman aw tadqiqan in kana ma mufakhaman kana mufakhaman wa in kana murakkakan kana murakkakan ina fata mun fahimta kaga to yanzu kafin ita ta gabace shi to yanzu me za a yi ma aliful maddi kenan kaga ala qira'atil jumhur kenan ala qira'atil jumhur mun gane jama'a idan ko kai mu tsallake wannan wajihi na biyu mu dawo kan wajihi na uku idan kai imana to ke wannan alifin kai imalar shi zuwa ya'un gaba daya to ka mai da shi zuwa ga asalin shi ne allazi allazin allazi in quliba minha ina fata mun fahimta dan dama aslul alif ya'an da kace to kai to ka mai da shi zuwa ga asalin shi ne kun gane fuska ta biyu idan ko kai ka tafi a bisa ƙira'ar nafi'u da hamza bainal aliki wal ya'i to jama'a ta bainal ne. kaga bainal aliki kama fi qira'atil jumhur wa bainal ya'i kama fi qira'atil kisa'i ko kun fahimta da kyau jama'a wannan wani abu ne na ilmul qira'ati ina fata dai jama'a an dan fahimta ku ai an gane ai to wallahul musta'an alaikum salam takalil suke nufi in ka ji an ce baina baina to ana nufin takalili ne ko kuma a yi maka kaidi a ce imala amma sai a ce tsohuwa na bata mun fahimta da kunga waɗannan Bayani ne da malaman tafsiri kan yi game da ayoyin nan waɗanda muke wato ƙoƙarin fassara su da bayyanar da ma'anoninsu kaga babu saɓani tsakanin waɗannan ƙurra'u saba'a ko ƙurra'ul ashara game da karanta waɗannan ayoyi kowace kira'a laha wajuhun fil arabiyya ina ta an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace waɗannan ayoyi dai a taƙaice suna bayyana mana haramcin muminai su riki kafirai a matsayin masoya ba tare da larura ba ta takiyya ina fata an gani daga ƙarshe duk da gashi lokaci ya ƙure kuma mun ce awa ɗaya za mu riƙa za mu tafi kai tsaye zuwa ga zikiru ma yustafaru min al'ayatai su fa'idodi ne za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi guda biyu alfa'idatul ula mana manyan fa'idodi ne guda biyu fa'ida ta farko malamai suka ce fiha a cikin waɗannan ayoyi akwai ta Harimu mawalatil na bi ayi wajihin kana bil qawli wal gairi min ghairi wannan ayar a cikinta akwai bayyanar da haramcin kafirai muminai su riƙi kafirai a matsayin masoya su kyale ‘yan uwansu mumine wannan ayar tana bayyana haramcin haka ina fata an fahimta kada ka ce ai wallahi gidan ku daya ai gidan hayan ku daya ka aiwa da mutumin kirki ne ka ai yana da aminci kafiri din kafiri bai da aminci jama'a rashin aminci na farko shine da yake imani da Allah eh shi yasa kafiri kowane iri ba yahude ko kirista maslubul adalati ba shi da adala ba shi da adala kai ka ce wane yana da amana ne saboda yana baka kuɗi yana baka duniya saboda kana samu don haka wannan ayar tana tsoratar da musulmi akan kaunar kafirai E, eh, kaunar kafirai dole ne ka ƙi kafirai jama'a ina fata an gane ba kuma ya nufin ka tashi ka ɗauki makami ka ce to jihadi za ka yi a kansu ba nufin haka kuma baya nufin cewa ba za ka yi mu'amala da su siye da siyarwa ba a ƙauna ake magana a nan ina fata an fahimta mawala ƙauna tsakanin wani da wani to ƙauna haramun ne tsakanin musulmi da kafiri in ka ce to ai yana ƙaunar ka ta iya yi wa addinin shi ne ba shi dama kai naka addinin ya baka daman ka kaunace shi yana kafiri ba baka dama ba haka kada ka ci yi shagon ku daya makwabcinka ne a unguwa, wallahi tare kuka makaranta cosmet ɗinka ne classmate ɗinka ne ai kaza don haka ya gayyace ka ɗaurin auren shi ya gayyace ka coci ka je wallahi ka saba wa Allah ka ji Allah cewa yayi falaisa min Allah fi shay'in duk wanda ya aikata haka falaisa min Allah fi shay'in da haka haramun ne kafiri ya gayyace ka daurin aure coci ka je haramun ne haramun ne afwan bari mu kai ƙarshe haramun ne wannan ko ya gayyace ka wata jana'iza ta binne wani nashi irin bikin nan da kafirai suke yi ya gayyace ka ƙauyensu ka ce ai ai za ka je ne ka yi mishi ta'aziyya kafirin kafirin za ka yi wa ta'aziyya wallahi dama ta faru ne da wasu suka ɗauki mota har wani babban gari daga cikin garuruka a kudancin Najeriya suka ji suka yi kwanaki aka ba su gida aka ba su abinci aka zo aka yi biki aka sha giya aka yi kaza aka yi kaza sai da ya dawo aka ce kai eh haramun ne fa sai ce ka ai mutumin kirki ne ai ya gina masallatai ai ya ce baki musulmi ai yayi kaza ai yayi shi a ce yayi duka abin da yi menene shi musulmi ko kafiri ta ce kafiri ko kun gane jama ce yana nan a matsayin shi na kafiri to bai halatta ka kaunace shi ba bai halatta ka yi mishi ta'aniha ba ta hani'a bai halatta ba bi halatta ba kuma idan kai Allah Allah ce falaisa min Allah fi shay'in wani zai ce to an tsananta ku ba wani tsanani a nan jama'a ba tsanani bane asali ne eh asali ne in ka ce an yi tsanani ka faɗi bukaken maganganu sai sai na duka maganganun su wuce kai ka san inda za su je eh ko ba haka ba ai wannan rashin hikima ne ai babu basira ai waɗannan mutanen muna tare da su ai ƴan uwanmu ne ai kaza a wallahi duk wanda ba musulmi ba ba ɗan uwanmu ba ne jama'a ku kiyaye da kyau ko waye kirista ne ko ba ko ba yahude ko ba maguji ba ɗan uwanmu ba ne a daina yaudarar malamai ana gayyatar su taron haɗin kai da ci ai kuga kuma ƴan uwanmu ne sai a rungumi juna sai a ɗauke su hoto ga shi da ƙatar rawani da carbi da kandiri shi kuma ga ga arne da cross a wuya sai a tafi a ce ai shi kenan ma ai ji addinan shi kenan sun haɗu kaga wahadatul adiyani kenan ba haka ake gayyatan wasu ana ana shirye-shirye a gidajen rediyo da gidajen talabijin waɗannan ba ‘yan uwanmu ba ne amma abokan mu ne a cikin ƙasa amma ba ‘yan uwanmu ba ne eh. don ƙasa ɗaya ta haɗa mu ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ƙasa ɗaya al'umma kowa da tashi ummatul musulmi na ummatul na ya ma ƙasa ɗaya ina fata ta gane ya rage sai a san kuma wasu hukunce hukunce ne da musulmi zai lazumta a sa'ad da zamantakewa ta kama shi da kafiri ko arni wannan musulunci yana da nashi hukunce hukuncen ina fata mun fahimta mu waiwayi wannan maganar falaisa min Allah fi shay'in malam yace wa nususul qur'ani wa sunna tadullu ala zalika nasoshi na alqur'ani da sunna na tabbatar da ƙaunar kafirai to haramun ne mumini ya ƙaunaci kafirai haramun ne za mu zo mu ambaci kaɗan daga cikin ayoyin amma malamai suka ce wa yadkhulu fi mawalatihim yana daga cikin abin da ke ƙara bayyana a sura ta ƙaunar kafirai musulmi mu natsu da kyau mazanmu da matanmu mu ji da kyau na daga cikin abin da ke bayyana a sura ta ƙaunar kafirai assalamu alaihim ko attaslimu taslimu alaihim yi musu sallama mu koma kan wannan takardar da muka bayar jama'a don wannan fa'ida ce da nake karanto ta daga cikin littafin al-iklil fistin babu tanzi wallafar alimamu abubakar ne suyuti a paragraph na farko eh, na biyu a cikin shafi na hamsin da biyu ya ce ƙauluhu ta'ala la ya takhidil mu'minuna al'aya faɗin Allah maɗaukacin sarki cewa kada mumine su riƙi kafirai har zuwa ƙarshen ayar ya ce fihi a cikin wannan ayar akwai ta taharimu mawalatil kuffari haramcin ƙaunar kafirai illa li in ba da wata larura ba Ka ga larura kamar takiyya sai ce ka haufin minhum kamar tsoro da za ka ji na kafirai kada su cutar da kai game da ranka ko addininka wa na'u zalika ko kuma makamancin wannan wa yadkhulu fil muwala yana daga cikin abin da ke bayyanar da ƙaunar kafirai wato assalamu yi ma kafiri sallama yi ma kafiri sallama haramun ne jama'a ka yi ma ɗan uwanka sallama musulmi ake ma sallama ba kafiri ba da haka kirista ne ya zauna a cikin hausawa ya ji hausa ya san al'adunsu kana zuwa kai kun gaisa shi ke ayawa ne shi ke amma assalamu alaikum wannan bai halatta kai wa kafiri ba bai halatta ba wa da karantarwa a taalim shi yasa na so na karanta muku dan kada wani ya ce anya wannan ba ra'ayi na bane a wala ba bane kun wata alimu da karantarwa haramun ne ka karantar da kafirai so mene shine tambayar ko yawa mene ilimi na rayuwa ko ko qur'ani da sunna da aƙida idan har abadi ne na ka karantar da shi ya fahimci addini ya shigo musulunci wannan babu dalili akan haramcin shi ka karanta alqur'ani dan Allah ya ce wa in ahadun min al-mushriki fa ajirhu hatta yasma kalam Allah manufar kai ka karanta mishi qur'ani ya gane qur'ani akwai daɗi ko ko manufar ya musulunta ya bar maguzanci ya shiga musulunci kaga manufar ya shiga musulunci to kenan idan manufa ce ta ya samu takadda ta shaida zaka koya mishi hadisi za ka koya mashi tarihin musulunci za ka koya mashi ƙur'ani da tafsiri wannan kan bai halatta ba haramun ne jama'a tambaya a nan ko haka tana faruwa amsa ita ce i akwai mustashriquna da yawa yahudawa ba yahude ne zai je kasar saudiya sai ya zauna a ba yahudi kafiri don kun san su ba a hana musu zuwa can ba ku don ainihin ba ba ne ku sai ya zauna a nan shekara hudu shekara biyar ya karatun addini yana bai kirista ku kiyaye ya haddata ƙur'ani ya iya tafsiri ya haddata sahih bukhari da muslim ya san waɗannan shuruɗin don ya dawo ya yi faɗa da musulunci mustashirikun suna nan da yawa kuma sun dade suna existing jama'a sun sama da shekara ɗari da hamsin. kaje ka binciki littattafan musulunci da wasu mustashirikuna suka ɗauka suka yi da'awar ta haƙiƙi je ka ji wani da ake kira da karel brokalman eh, ba hude ne kaji karel brokalman ba hude ne tafsirin nan na limamu fobari wannan tafsirin sai da ya ɗauka ya mashi ta haƙiƙi amma ba hude ne mustashi da ƙini yanzu ka ga karantar da wannan to shi ne a taalim ne karatun mu karantar da irin shi da zai san addini don ya dawo ya faɗa da addini ya kawo rudani to wannan karantar da irin shi haramun ne ina fata kun fahimta sai mu koma wadda'a bil kunya ko kuma yi wa kafiri ko kafirai addu'a da alkunya ka kirayi sunan wani babban kafiri ka ce Allah ya ji kanwa na kafiri ka faɗi sunan shi ko Allah ya mushi rahama ha ai ba zai samu rahama ba tunda ya mutu yana kafiri ko kun gane jama'a wattauƙiri fil majalis da girmama su wato su kafirai a wasu gurare na zama ko gurin taro ko gurin walima ko gurin kaza an gayyaci kafiri sai kaga an girmama shi ya zo sai kaga kowa ya miki ko kun gane jama'a wannan haramun ne jama'a ina fata ta an fahimta malam yace wa ghairi zalika da sauran wato al'amura makamantan waɗannan qala al-kaya al tabari haka zaka karanta sunan alkaya sunan wani babban malamin tafsiri ne shine al-kaya tabari yana da littafi ahkamul qur'an mujalladi hudu ne ina fata an gane wannan babban malami ce. wa na nahayil aya wannan hani da ayar nan take ɗauke da shi dalilun ala qat'il wilayati bainahuma fil mali wan nafsi jami'an dalili ne akan datsewar wilaya ƙauna da jibintan al'amari da wakilci bai bainahuma ai bainal kuffari wal mu'minina babu wakilci babu ƙauna, babu soyayya babu walici tsakanin musulmi da kafiri filmali game da dukiya haramun ne ba daidai bane ka ɗauki dukiyarka ka ba kafiri ba shi da amana wannan ba daidai bane ka sadaukar da ranka ga kafiri malam yace fa yustadallu bihi kuma ana kafa hujja da wannan ayar ala man tawarufi wa tahammulil aql akan cewa babu gado tsakanin kafiri da musulmi babu gado man'ut tawaruf hana gado tsakanin kafiri da musulmi don haka musulmi baya gadon kafiri kafiri baya gadon musulmi la yarithul muslimu kafiran walal kafirul muslima kafiri ba zai gaji musulmi ba haka musulmi ba zai gaji kafiri ba haka annabi ya faɗi a hadisin muslim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata mun fahimta wani abu ya taɓa faruwa mai ban dariya Allah ji kan malam albani shi ya babu labari ya ce lokacin da aka fara da'awar izala an samu wani matashi da ya kafarta iyayen shi gaba ɗaya irin 'yan gargajiyan nan ne sai ya zaci 'yan ɗarika ne sai ya ɗora musu kaulatan sai ya gaba ya kyale su shi kenan sai da uban shi ya rasu kuma sai ya dawo ya ce to gaskiya shi fa sai an ba shi gado <laughs> kun gane tufka da warwara sai ba shi gado masallacin da uban shi ke sallah to masallacin su ne aka ce to ai kai ba ka ce kafiri bane yace kware ku aka ce ai la yarisul muslimu kafiran walal kafirul muslim kai baka da gado hakamta bi kufrihi ka hukunta kafiri ne ka tafi kawai ba gado ko kun fahimta jama'a babu gado tsakanin kafiri da mumini musulmi wannan ayar na nuni akan haka ina fata an gane malam ya ce wa tahammulil akal da kuma ɗaukar diya ko kuma ɗaukar fansa mana ba a kashe musulmi don ya kashe kafiri kafirin nan na amana ko ba na amana ba wannan hadisin manzon Allah la yuqtalul muslimu bi kafirin ba a kashe musulmi don ya kashe kafiri sai dai a ɗauki wani hukunci a kai musulunci yana da nashi hukunci. za mu tattauna haka in mun zo suratun nisa'i in Allah maɗaukacin sarki mana tsawon kwana karkashin ayar wa ma kana limu'uminin, an an yaqtula mu'minan illa khata mana hukuncin kisa da sauransu malam yace wa wilayatu tazwij wannan na ƙara nuni a kan kafiri to ba zai wakilci musulmi ko musulmi ya wakilci kafiri ya zama shine waliyin shi a gurin ɗaura aure ba shine wilayatu tazwij ko kun fahimta da ma dan haka idan idan ya ta musulunta ta bar mahaifinta a cikin kafirci to ba mahaifinta ne zai ɗaura mata aure bai halatta kafiri ya zama alwalinta ba ina fata jama'a mun fahimta shine wilayatul tazwij malam yace wastadalla ata ubnu abi rabah bi qawlihi illa an tattaqu minhum tuqa lafazin nan da Allah yace illa an tattaqu minhum tuqa babban malamin tabi'ai afa ibnu abi ba ya kafa hujja da wannan gaba a cikin wannan aya ala adami wuku'i talaqil mukrihi ala wuku'i talaqil Mukurihi dukkan wanda aka tursasa ya saki matar shi to wannan sakin bai yi ba inji afa'u ibnu abi ba. ina dalili shine wannan ayar dan tirsasa shi aka yi sake ta kenan sakin lam yaqa ikhtiyaran ba zaɓin shi bane sai ka ce yayi saki ne saboda an tirsasa shi sai kace ce taqiya kenan ina fata mun fahimta dan haka idan aka tirsasa maka wane e aka ɗora ma bindiga a maɗiga to ka sake ta ka ce saki dubu to ko ɗaya bai faru ba Ya eh, fata mun fahimta yawwa ko ɗaya bai faru ba don an tirsasa maka ne eh, adam wuku'i falakil mukure wannan na daga cikin abin da ya faru da babban malami imamu malik malik ibn anas babban malami ɗaya daga cikin malaman da ake danganta mazhabar malikiya zuwa gare shi a sa'adda. aka naɗa musu wani gwamna mashayin giya a madina suka ce ba su yadda ba aka ce a ai ai sai sun yi mubaya'a imam malik ce kada wanda ya yi mubaya'a aka ce to duk wanda bai masarki mubaya'a ba matan shi ta saku ana ji shikenan aka faɗi fatawar a fili ana dawowa imam malik ya ce ƙarya ne ta saku ba tana nan eh ina fata mun fahimta dan ai an tirsasa ka ne ko mun fahimta jama'a dan haka idan aka tirsasa ka saki ya faru tsakanin kai da matarka to wannan sakin bai yi ba saboda tirsasa ka akai afahu ibnu abi rabain ya asalin yi wannan istinbati a cikin wannan aya kuma daidai ne asalin nan akhraja ibnu abi hatim al-imam ibnu abi hatim ya fitar da shi a cikin wato asalin tafsirin shi kun wannan dama shine manufar da ta sa na ɗauko mana wannan takaddar don na karanta mana kuji amma ku adana ta karatuttuka na gaba da za mu zo akwai wasu gurare da za mu karanta a cikin wato asalin wannan takadda. ina fata 'yan uwa sun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah bilkunya eh a zai iya daukar addu'a bilkunya addu'a ina eh, addu'a ko addu'a ta alheri an ce kada kai malam kuma yake cewa zai iya daukan addu'a bilkunya wato ka kiraye shi da alkunya don kiran mutum da alkunya ai girmamawa ne ina da malam haka yake miki ko malam haka yake kwarai da gaske jazakumullahu khairan dan kira da alkunya ai girmamawa ne a ce aba abdulrahman ko abu abdullah ina fata an gane wannan girmamawa ne amma ba ba a gurin yahudawa ba don suna cewa abul qasim amma ba sa nufin girmama manzon Allah Allah shi kiyaye jama'a kun ji fa'ida ta farko fa'ida ta biyu alfa'idatu saniya yustafadu min hadhihi al-aya jawazu taqiyyati li daruratin wannan ayar ana wato fa'idanta daga cikin abin da za a amfana da ita jawazu taƙiyyaci, halaccin yin taƙiyya, amma fali baruratin idan larura ta faru jama'a ya kamata mu fahimci cewa wannan taƙiyyar a gurin ahal sunna ba ta daga cikin usul ma'ana ba ta daga cikin usul na addini in an ce usul na addini shi ne abin da idan baka yi shi ba ka zama kafiri ba shi daga ciki a gurin ahalus sunna shi yasa da kafirai za su tsare ka kaga ya halatta kai taƙiyya ko amma sai ka karkace ka kiyarda da taƙiyyar ka ɗauki azimar ba za a ce ka yi laifi ba ko kun gane da kyau kuwa lokacin da aka tsare imamu ahmad ai da yawa daga cikin malamai sun yi taƙiyya ko amma imamu ahmad sai ya ɗauki azimar dama taƙiyya ita ruksa ce sauƙi ne ai rashin taƙiyya fa azima ce ko kun gane jama da za a tsare ka a ce sai ka kalmomin kafirci to ya halatta ka iya taƙiyya amma da za ka doge kai ƙarfin hali ka jajirce ka zama jan namiji ka ƙi to da hakan kuma shi ya fi maka alkhairi ko kun gane jama kamar yadda imamu ahmad ya yi to kenan kun ga ashe taƙiyya ba ta daga cikin usul na addini innama tana daga cikin reshe ne a gurin ahlus sunna kaga sabanin su kuma in shi'a ku kun fahimta jama'a to wa ha karkashin wannan fa'ida ta cewa ya halatta yin taqiyya to a karkashin ta akwai wasu matsaloli waɗanda suke masu girma waɗanda lallai ne sai mun tattauna su kafin mu ketare wannan ayar matsala ta farko fi ma'anaha wai ce ma'anar taqiyya fi mashru'iyyatiha menene dalilai da ke tabbatar da cewa musulunci ya shar'anta yin taqiyya ma'ana fi mashru'iyyatiha wa adillatiha sannan babu ahkamiha wa ma yatarattabu alaiha wasu hukunce hukunce na taqiyya da abin da ke biyowa bayan waɗannan hukunce hukuncen sannan na hudu fil farqi bayna taqiyya ash-shar'iyya wa الشيعية منين بمبنشي سكان تقية تشريعة التي نحن بصددها وتمكي تتوناتا مكي بيناتا دكما بمبنشي سكان التقية الشيعية تقية كأن شيعة ai muna da bukatar bambanci ko to waɗannan abubuwan jama'a sai Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allahu ta'ala za mu tattauna za mu warware zare da abawa insha Allah ta'ala sai dai ina so na faɗakar da 'yan uwa cewa dukkan wanda ya tashi zuwa mako bai zuwa to ya yi ƙoƙari ya zo da ɗan wani abu da zai sai photostat don inda bai wuce feji uku feji hudu ba ko biyu ko ɗaya to za a yi fi sabilillahi a bai wa fukara wa ɗaliban ilimi ko to amma kaga kusan feji tara ko feji goma ko ashirin to kaga wannan ya kamata a ce sai kowa ya zo da nashi ko yawwa in kuma an samu wani bawan Allah mai neman aljanna ina fata an gane ya iya siya shi shikenan sai raba wa yan uwa ɗaliban ilimi amma dai wani bahasi ne mai matukar muhimmanci game da alfuru ko alfarku bai na taqiyyati shar'iyya wa taqiyyati shi'iyya na wani babban malami Dr. Basim Amir don haka zan zo da littafin kusan duka waɗannan tambayoyin ma'anar taqiyya tuha wa adillatuha ba'd ha, wa ma yatarattabu 'alayha al-farq ha, wa bain at a shiiyya to kusan mafi yawanci da wannan bahasi zan dogara da izinin Allah ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace nan ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu mako mai zuwa na'am na'am eh eh ba daidai ba ne bai halatta ba yana tambaya ne cewa an yi bayani game da bai halatta a yi wa kafiri addu'a ba ko kuma in ya rasu aje a duba shi bai halatta ba in ya rasu jama'a ku kiyaye ba in bai da lafiya ba da za mu tattauna wata matsala nan gaba insha Allah sai ce to kai ne shugaba musulmi a ƙarƙashin waɗanda kake jagoranta akwai musulmi da waɗanda ba musulmi ba sai wani ya rasu cikin waɗanda ba musulmi ba ko ya halatta kai a matsayinka na shugaba musulmi kai mishi ta'aziyya amsa ita ce biya halatta ba biya halatta ba <laughs> ina fata mala ya fahimta biya halatta ba na biya hana <laughs> na'am shikenan sai ka ce ayya wani ashe wani ya mutu E to shikenan Allah ya mu'amalance shi da yadda to Allah ya ƙara nauyin ƙasa eh shikenan ko kuma Allah sarki wani eh, ya mutu Allah sarki wani ya bi ta mabuga wani ya bi ta makera <laughs> shikenan eh. ko kuma a kakace mushi sannu kakkace mushi sannu eh ko kuma Allah ya jikan musulmi musulmi Allah ya gafarta mushi Allah ya gafarta musulmi eh kai ta wannan addu'ar jike na ga shi ba musulmi bane da eh ba musulmi bane eh da <laughs> halatta dai kai mishi ta'aziyya akan dan uwan shi da ya mutu ba gaskiya ka ce wa dan uwan Allah ya jikan shi a kafiri ba ya mishi addu'a Allah ya ji shi alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh an fahimta jama'a uwa ce ko uba ya tirsasa ɗan shi ko ta tirsasa ɗanta sai ya saki matar shi wannan wata sura ce ta daban nan ana magana al'ikrah ne mutulakan ba tare da ƙaidin uwa ko uba ba amma idan uba ne ko uwa ya ce na ka saki ka sake ta dole kai ma mahaifinka biyayya mala ya girgiza kai <laughs> yawa yawa eh, ku rufe wannan babu hajjalili akan wannan jama'a hadisin can na sayyidina umar umar ya ce wa abdullahi saki matarka sai ya ƙi saki umar sai kai ƙaran shi gurin annabi annabi ya ce ka sake ta da ya tashi sakin kuma sai ya sake ta tana jinin al'ada da ya sake ta umar sai ƙara koma ya ce to fa ya sake ta tana jini annabi sai ce murhu falyuraji'aha ko eh, ka umarce shi ya dawo da ita malamai na hujja da wannan hadisin akan in mahaifinka ya ce ka saki matarka ka sake ta eh Allahumma sai in ka tabbatar ba mazhuli ne ku ciyaye idan yana da tabin hankali kaga ba za ka ba za ka biye mishi ba ina fata jama kun fahimta yana da dan matsala wani lokaci da in yace ka sake ta ka sake ta yau wattace kuma zai da awana kai ina ka kaga an samu matsala kenan ina fata da mun fahimta yauwa idan yana da yar matsala haka to sai ka dan tsagaita in ya watsake to sai ka ji me zai faɗi ina fata an gane ko kuma irin rikicin nan na tsofaffi ya ce ai sai ka sake ta can kuma sai da ce shi wallahi bai faɗa maka ba kaga to <laughs> sai ka rika lura da taka tsantsan Allahu musta'an na'am sewa ne na'am to ta karshe kenan <laughs> insha Allah na'am babi ne na mu'amala kasuwanci ne wannan babi ne na wato kun ga wannan ana wato kun ga karatun mu na yau ko asali wani babi ne na aqida alwala'u walbara'u bara'u to ku bambance shi da babi na kasuwanci kasuwanci mu'amalat ne baka da'awar haramci sai in kana da dalili annabi ya karbi bashin ba yahudi ku kun fahimta jama'a ya karbi ya karbi bashin abinci dan ya ci da iyalin shi ya dinginar da da dir'in shi da wato sulken shi da kwalkwalin shi babi na mu'amala siye da siyarwa karban kaya da bada kaya wannan babi ne na mu'amala in kai da'awar haramci to sai ka kawo dalili ku kiyaye da kyau amma nan ana maganan babi ne na wala ƙauna da tsayayya Ba ta halatta kai wa kafiri ba bi ayyati halin min al-ahwal Allah madaukakin sarki ka samu dace za mu saurara nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa take cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته